أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين wa اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته musulmi tare da ku muna hannu mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da zukata tsarkaku don mu yi godiya gare shi da yake arzata mu ya halice mu ya ba mu lahiya ya ba mu duk abubuwan da ya kamata kamar yadda yake ma bayansa saboda haka kuma muna gode mishi da ya sake haɗa mu tare da ku a cikin wannan darussa namu masu ɗimbin albarka wanda muke karantar da aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta ya ba mu damar ayyuka na ƙwarai sakamakon fahimta da aƙida mai kyawu mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma samun rabo mai girma madawwami a ranar lahira بحق wa alihi الطيبين tahirin ‘yan uwa daman mun sani muna cikin wani babban bahasi wanda ya shahi isma ta annabawa mun yi ta'arifin isma mun yi wasu isharori dangane da wannan bahasi na harka isma yau mun shigo bahasi abin da ya shahi adilloli ko kuma mu ce hujjoji wanda suke nuna cewa lallai annabawa ma'asumai ne ba su saɓo ba su kuskure ba su ƙetare hanya suna nan bisa hanya mustaqim wadda Allah subhanahu wata'ala yake nema da mutane su zanna a kanta ko kaɗan ba su karkacewa mene ne mu game da cewa a imma da annabawa muna gamawa duka saboda ko da yake bahasi na musamman akwai shi dangane da su a imma yaya ne suke kamar annabawa suke ko kuma yaya suke yanzu dai a takaice bahasin mu bisa kan annabawa ne ismarsu dalili yawan za mu fara kawowa a yau shine dalili na hankali hankali yaya zai iya kafa mu hujja cewa annabawa asumai ne muna da wasu shinhidu guda uku wanda ake ce da larabci muƙaddima muƙaddima ta farko ita ce mu sani cewa wahayi yana da wani sirri wahayi ayoyi na alƙur'ani hatta sukan kansu ruwayoyi da suke fassara ayoyi suna da wani sirri wanda ba duka hankali ke iya gane su ba har shi samu maka ce da dama kana iya samun shari'a ta hukunta wani abu wanda hankali bai iya ganewa kamar yanzu kewaye ɗakin ka'aba kamar jiho shaidan kaga ayoyi sun nuna cewa a je a yi haji amma hankalin mutum bai gane ma wannan wato kenan cikin wannan muƙaddima ɗin muna gane cewa wahayi yana da wata haƙiƙa yana da wani sirri wanda hankalin ɗan adam bai iya gane shi duka yana gane wasu abubuwa amma bai iya gane duka don shi yasa ma ake cewa kenan cikin wannan muƙaddima ɗin shi hankali mafi yawa sai in an samu saɓani sannan yake gane cewa lalle wannan wahayi ne ya haita daban ya sa am hankalin shi kamar wannan ishara da muka yi na kewayar ɗaki ziyarar ɗakin ka'aba kenan jijihar shaidan da abin da ya kama da haka Kina a takaice mun gane nan wurin cikin wannan mukaddima ɗin hankali yana da ragowa wajen gane wahayi haƙiƙanin wahayi sai mukaddima ta biyu cikin mukaddima ta biyu mu sani kuma mu tantance cewa muna bukata sosai ga wahayi ba wani abu ne ba wanda za yi wa a ce wai muna iya wadatuwa da shi kawai mu yi amfani da hankali ko cikin mukaddima ta farko muna gane cewa lalle kenan ayyuka ba su yiwuwa sai da wahayi yanzu kamar haji kamar sauran ayyuka ba yiwuwa sai da wahayi wahayi ne zai ce maka Allah yana son a yi kaza kenan dai a taƙaice cikin wannan muƙaddimomi guda biyu muna gane cewa wahayi wani abu ne mai ɗimbin muhimmanci mai tarin muhimmanci ko shirya da muke magana kanta na ɗan adam wanda daman Allah da ya halitti mutum don ya shirya da shi ne ya gane da shi hanya ƙur'ani da Allah ya saukar da shi ce hudan linnas wa tun minal huda wal furqan alƙur'ani ya zo ne don shirya to yanzu shiryan nan idan muka zo cikin mukaddima ta uku kenan shiryan nan tana yiwa a aiko ta a ba wani wanda yana iya yi ƙarya wannan risalar saƙon yanzu irin kamar alwah da aka ba annabi Musa yana yiwa mu yi tsammanin annabi Musa na iya yi ƙarya muna tsammanin annabi Musa na iya ya ƙetare hanya ya saba ma Allah cikin wasu ayyukan shi hankalin duk wani ɗan adam yana bada lalle sai Allah ya nemi amintaccen mutum cikin mutane sai ya bashi wannan saƙo ɗin saboda abu ne babba mai muhimmanci shine dalilin halittar duniya gaba ɗaya mu duba mu gani shine gaba ɗayan dalilin da Allah ya kawana wannan duniya ya yi sama da ƙasa da rana wata tauraru ya yi ruwa ya yi iska ya yi abinci masu hitawa cikin ƙasa arziki gayanan kala-kala hatta duwatsu ma cikin ya yi duwatsu masu tsada duka don amfanin jama'a komi Allah ya yi saboda mini ne saboda kawai su samu shari'a su gane shi su bi hanyar shi su samu aljanna da yarda shi to yanzu duk wannan halitta da Allah ya yi yanzu ya zo zai aiko shari'a din ga mutane dan ya san hankali bai iya gane duka hakikanin wahayi kamar da muka ce cikin mukaddima ta farko hankali bai iya ganewa kenan ma'ana muna nihin hankali bai iya gane hakikanin duk abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so bai iya ganewa na'am yayi shi yana da kudurar shi yana gane abubuwa dan shi yasa yanzu ko hujja zamu kawowa sai mu fara kawo hujja wadda tana tana shiga hankali tana karba tana karɓuwa ga dukkan masu hankula saboda su taimaka kamar su hanya ce ta farko wadda take kai mutum ga gaskiya shi hankali daman Allah ya halice shi yana da wannan hidima ɗin cikin mutane shi ne farkon hidima ta mutane fiyayya halitta ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala yi amma duk da haka nan bai iya gane hakikanin wahayi saboda haka nan yasa kenan kusan lazim ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko wahayi to wahayin nan in zai aiko shi duk wanda ya samu kawai duk wanda ya tara ko ma wani irin mutum ne sai ya mika mishi ce an shi kaje ka kai mutane sakon ni na aiko ka bayi yiwa shi yasa a nan wurin ake cewa bayan annabi dole ya kasance baya ƙarya dole ya kasance baya ƙarya to dole kuma ya kasance ba wai ƙarya kaɗai ba ya zama ma'asum dukkan harakat ɗin shi motsin shi komi da sanin Allah ne ya san Allah yana son wannan motsin nashi ya san Allah yana son yayi kaza ya san Allah yana son kar yayi kaza komai nashi na yi ne bisa kan hanyar Allah don saboda kar mutane wata nan su ce kai ka ce mai kuma kai kana kana sabawa yanzu a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun yanzu ku za ku zanki umarnin mutane amma ku kun manta da kanku ko umarnin mutane su yi kyakkyawan aiki amma ku ba ku hana kanku kaga annabawa ba za su haɗa cikin wannan aya ɗin ba wannan ba sifofin annabawa ba ne su umarni mutane amma su ba su aikatawa saboda haka nan ya zamanto tilas ya kasance kenan Allah sai ya zaɓi fiyayyun bayi wanda ya san san ba su karkacewa cikin hanya san ba sa abin da ya ci wannan ɗaya daga cikin wasu adilloli wanda ake kawowa dangane da abin da ya shahi cewa annabawa dukansu ma'asumai ne nan gaba za mu zo da dalili na nakal na ayoyi wanda suke nuna mu kenan su ƙara ƙarfafa dalili na hankali na cewa lalle Allah subhanahu ta’ala yana aiko waɗanda ya yarda su cewa su ma'asumai ne yanzu kamar yadda muka sani daman can ma mun taɓa kawo wata ishara wani bayani wanda yake nuna cewa a hankalce ana gane annabi dole ya kasance ma'asum to wannan ga wannan dalili da muka karo ƙari ne da daɗi kan wancan kai in ma mutum kuma bai ƙara garewa ba bai ƙara yarda ba ko da ke mun sani duk masu hankali dalili ɗaya ma kamusu sun yarda amma ƙari yanzu yaushe zan ba da saƙona ga wani abu mai muhimmanci yanzu suna cewa kamar mahaifi ne zai aiki yaron shi ya so mashi wani abu duk lokacin da zai aike shi ya ba shi wani ɗan abu ya ce ta ka so mani wasu abubuwa ne ‘yan ƙanana yake shi ya ba shi kuɗi ‘yan kaɗan ya je ya so mashi wani abu amma rada zai ba shi, kuɗi ya so wani abu mai muhimmanci zai bashi da yawa za ka je na jan hankalin shi yana cewa to kai hankali wanga kuɗin hwa masu yawa ne kaza kaza yana nuna mai cewa kai yarda ya yadda su to yanzu in babban mutum ne wanda ya san da cewa shi bai bukata ka kwatanta mai wanga kuɗi kaza ne kenan wanda ya kammala ya san darajar kuɗi kuma ya san menene bai kai sai ya gaya mishi ba ya san da cewa zai iya kula da kuɗi din nan haka Allah dole ya kasance sai ya samu yarda da bayan da zai turo da saƙo wanda za su zo ma al'umma da shi dole sai ya samu yarda don ba zai yi irin aike na ƙaramin yaro ba ka ba shi babban abu ka koma kana ɗarɗar kana jin tsoron zai isar ko ba zai isar ba saboda haka nan Allah dole zaɓi bayi na ƙwarai wanda ba zai yi shakkun cewa za su isar da saƙo yadda ya kamata ba za su isar da shi lokacin da ya ba su su kiyaye shi su isar da shi su gaya mutane da kyau yadda yake sannan kuma su ma su aikata ba za a ganin su ba su aikatawa ba ko da daidai da kaɗan ba za a samu wacce ragowa cikin ayyukansu ba za su aikata daidai har ma da ƙari kamar yadda aka samu annabi rahama ya kasance yana ibada ta dare har ma wajibi ce gare shi sallar dare wadda mun ba wajibi ba ce ana so dai mu yi wato kusan dai a takaici a nan muna gane cewa saƙo mai muhimmanci kana ba da shi ga wanda ka yarda wanda ka tabbata baya kuskure a nan ma Allah sai ya tabbatar da cewa wannan halitta wadda ke gare shi lalle ta ɗauki niyya tana iyawa shi tsaki ganin cikin ma mutane yanzu zai gani mutum sun haɗu cikin aji guda amma hazaƙa wasu da wasu ba ɗaya ba ce alhali suna iya samu wannan hazaƙai sai dai me suke yi waza gani sun raba kanu sun manta da su tashi tsaye suna iyawa amma zai gani sun yi kwancinsu to haka cikin mutane ana samun wanda dama sun ta yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ji ma yana shirye shi ta cikin gara hira yi ibada alhali mutane suna cin suna sabawa suna sa amma shi zai je kullun ibada kullun tunanin ubangiji shi yake Ha Allah ya yarda da shi tun can ana gane istidad mai kyau ana gane shiri mai kyau na dan adam wani za kai ya taso daman da shiri mai kyau ba zai karya ba ba zai yi banna ba to irin wannan bayan Allah su ne Allah yake zaɓa ya aiko saboda nan dole su zama sumai kenan wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi dalili na hankali wanda muke iya mu kawo game da abin da ya shahi isma ta annabawa sai dalili na nakal akwai dalili da dama ayoyi da dama wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wataala lallai dole ya kasance ya turo waɗanda suke ma'asumai kamar yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin suratul jin la ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi har ƙarshen sura inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fasarata da kuma karatun wannan aya ɗin gaba ɗaya zai zo cikin darasi na gaba saboda lokaci yanzu ya ƙare za mu dakata a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin